Dam da kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ka tsakanin dan adam gani. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan halin da ake ciki game da noman soɓo a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya da kuma yadda ake fita da shi zuwa ƙasashen ƙetare. shiri na kasuwa akai me mai dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international madalla Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi samar da soɓo a duniya furen yakuwa da akasari ake nomansa a jihohin arewacin ƙasar musamman jigawa baya ga masu sarrafa soɓo a cikin gida ƙasar na fitar da shi zuwa ƙasashe irin su jamus da ingila da amurka a ƙarshen shekarar 2022 gwamnatin najeriya ta ƙulla yarjejeniyar cinikin soɓo da ƙasar mexico duk da cewa ana noman soɓo a jihohi irin su zamfara da katsina da kano da kebbi da borno da yobe bayanai na cewa kusan kaso saba'in cikin ɗari na soɓon da ake fita da shi ƙasashen waje a jihar jigawa ake nomawa to sai dai a shekaru biyu da suka gabata manoman na sobo sun ɗan fuskanci ƙalubale a wannan harkar to kowane hali ake ciki a bana Ga Salisu Sabitu wani manomin sobo daga jihar Jigawan. Lalle manoman soɓarodo suna dab da daina noman da ma a jihar Jigawa. Sakamakon a bara an yi ta ƙoƙari wajen noman sa da kuma gyara shi sai dai lokacin sayarwarsa ya nemi ya biyo mutane kunya. Duba da yadda in ka zo ka sayarwa za ka ga komai yana yin daraja amma shi baya yin daraja. Haka bara ta wuce bana ma kuma abin da muke fama da shi kenan. Aikinsa yana da wahala gaskiya duk da dai ba a yin noma don shi ba a zuba taki don shi ba a yin gewaya don shi shi kusan ana yin sa ne ribar kafa amma daga lokacin da ya rika kuma aka zo wajen sare shi da bare shi da shan yahi da kawo shi gida a nan wahalar take mutane yawanci suna kashe kuɗi da dama wajen aikin sa barar tasa da shan yahi da ɓoye da kuma tare shi ya zama an sa shi a buhu yadda za a sayar da shi dan aka zo za a siya kuma sai kaga darajar tasa ba ta kaiwa kusan wahala wani ma wanda ba shi da 'ya'ya ko mutanen da za su taya shi aiki ba tare da ya biya ba idan ka fasalta yanda ya kashe kuɗi kuɗin da kuma yadda ya zo zai sayar da shi za ka samu kusan kuɗin sa ya mayar wani ma asara yake yi kusa da haka ne ma mutane suke ɗan tsorata da yanayin noman nasa kuma musamman bana da Allah ya jarrabe mu a jihar Jigawa da ƙwari, zoɓin bayan bai yi kyau sosai ba hala kuma ya yin daraja tunda har zuwa yanzu da nake ma magana baya wuce ɗari tara dubu ɗaya wanda a baya ya kai har dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu har sama da haka ma to wannan dai ne halin da manoman su da suke ciki a jihar Jigawa wadda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa daraja saboda abu ne da yake samun samarwa da manoma karsashi wajen ƙara kulawa da abin da suka noma duk da dai kamar yadda na gaya ma ba a yi noma danshi shi ba a zuba taki danshi shi ba a gewaya dan ribar kafa ne amma idan aka ce ko menene a gonarka kuma daga karshe zaka zo kai mara wahala kuma ka zo cewa bai yi daraja ba zaka ga cewar baka fatansa wasu ma bana in ya fito gyauro a gonar su ma tsigewa suke saboda suna ganin yadda ya ta murmusa mutane a shekarar da ta gabata to a lokutan baya kafin shekarar bara da ta bana din da kuka fuskanci waɗannan matsaloli matsaloli ya hada-hadar take? A gaskiya a lokutan bara shekara kusan uku kenan za mu ce ko biyu da ta gabata Man da waccan damunar da ta wuce da kuma wannan damunar. Rodo ya kasance kamar shine ma gwal a harkar kayan noma a jigawa. Saboda ba za ka samu abin da mutane suke ruruwar siyansa idan kana da shi kuma kamar matsalar kakarka ta yanke saka. Duk amfanin gona ba za ka samu wanda zai biya ma bukatar ka lokaci ɗaya irin su ba. Saboda bana mantawa a shekarar da aka yi canjin kuɗi lokaci lokacin buhari za ka yi ta fito da kadarar kama za ka sayar da ita amma ka nemi kuɗi ka rasa amma daga inda aka ce kana da da kuma shi kenan wannan matsalar ta ka ta wuce ko yaya ka fito da shi dan timbi za ka fito da shi wanda bai kai buhu ba amma za a kirga ma kuɗin ka a hannu ka je ka kashe matsalolin ka da darajarsa da komai ma a wannan lokacin masu ajiya ma sun ji daɗi saboda ko yaya ka dan samu ka dan ajiye buhu goma ashirin haka sai ka ga idan ka zo ka ya lullunka kuɗinsa ya lullunka kuɗinsa ka samu alkhairi da dama sannan manomansa su ma ba A wata wahala ake yi marta kirki ba sannan yana yin afki sosai kwaro baya cin sa ganyen sa falafala in ya tashi yanzu ya'ya masu manya kawai sai dai ka shanye abin ka kuma lokacin da ka fito da shi zaka sayar ka karbi kuɗin ka cikin daraja amma a yanzu wannan kalubalen da muke fuskanta kana iya kiran mai sayan sobaro da guda ɗaya biyu uku hudu ya zo ya sai soban ka yana ce ma ba da kuɗi ba da kuɗi saboda wannan barazanar da ake fuskanta da kanta harkar kamfani ba daɗi in ka je ka kai kayan kuɗin ba zai fita ba ko kuma in ka kai ma ya zama bashi ko abin da ya kama da haka duk lokacin da mutum ya noma abu kuma aka ce ya zo ya sayar da shi ya zo ya sayarwa ya rasa mai saya ka sani dole ne abin zai fita daga ransa dan ko a jiya a kasuwar gujungu an ki ni in sai zobo in sai zobo na ce ba zan siya ba saboda ni ma idan na saya na dau kuɗi na na bayar idan na je na na kai ne kuma sai abin ya koma bayi amma a baya gaskiya mun ji daɗi sosai da sosai wannan ne ma yasa jigawa ta zama ta samu lambar yabo duba da yadda muke gyara kayan mu kuma muke fidda shi mai kyau muke kai shi kamfani har ake fita da shi ke taran kasashen ƙasar Najeriya. A shekarun baya, jihar Jigawa ta samu kuɗin shiga da ya kai dala miliyan 35 cikin watanni tara ta harkar fita da tsobo zuwa ƙasashen waje. To sai dai 'yan kasuwa da ke hada-hadar tsobon zuwa ƙasashen ƙetare sun bayyana fargaba game da yadda harkokin nasu ke tafiya a yanzu. Adamu Muhammad Ciyaman wani dillalin soɓo ne a jihar Jigawa. Mafi girman ƙasa da ta fi ɗiban zoɓo da dama a kasashen waje shine mai zuku Magana ta gaskiya kayan ya riga da ya cushe a can ba kasuwarsa. Idan an kai kaya babban ɗan kasuwa ya ibi kaya yana tunanin sati biyu uku ya samu kuɗi ya sai da shi ya samu wata odar sai ya kai kayan a wajen wata uku wata hudu a rike kuɗin ma ba tare da an samu ba. Wannan yana barazana ga harkan noman zoɓo a jihar Jigawa ko in ce faɗin ƙasar ma baki ɗaya. Duba da shi duk inda mutum yake ko ɗan kasuwa ko manomi yana so abin da ya kawo kasuwa ya sai sayar saboda bukata to ka kawo kayan babban dan kasuwa ya kai kasar waje ai rike kuɗi ba kuɗi kaga dole kasuwar ta iya lalacewa ko farashin ya kare wannan abin shi yake sarewa manyan manyan manoman ko kuma masu noman zo amma gwiwar kan cewa anya harkar ko mai billewa ce ko ko za ta dore idan kana noma buhu ɗari a shekara buhu hamsin buhu talatin to ya kaga mai noman buhu ɗari ya dawo buhu goma kaga an samu koma baya kuma abin da ya jawo nan kuma baya rashin cinikayya ce a kasashen waje babu kasuwar abin sannan kuma muna neman gwamnati ta sa hale ko ta sa hannu ta shiga cikin lamuran masu sayar yanayin harkar zoben da hannun manoma ya kamata a sa wasu jami'ai wajen su wayar da kai musamman ga manoman da kafin mutum ya kawo zobo za ga an samu ruwa an dan jika shi dan yayi nauyi sun da harka ce da ake awo a skeli to wannan nauyin shi zai kara samun shi wannan ya samu wani percentage na wani abin da kayan nasa bai kai haka ba sai a sa mutane jami'an tsaro gwamnati ta shiga wajen a wayarwa da manoma kai harkar nan da in sun rike ta iya harka ma za ta iya rike arewa ko ta rike Najeriya baki daya wajen yawan yin irin wannan abubuwan wannan almundahanar ko wannan almundahanar da ake yake dai ya kasance a ce an taka barki an daina duba da shi hakan zai iya haifar da illa ga harkar kasuwar baki ɗaya sannan akwai mutanen da suke irin daddage zoben nan suke irin duddukan su yake zama gari so hima kansa tura har ga Allah ba sa ɗaukar garin fulawa san fa ɗaukar fulawa idan zobo ya zama gari to kasashen mu na Afirka irin su Mali su suke daukar wannan kayan idan za a ɗau fulawa dubu da ɗari biyar sai ga maganar da ake ta diddiga ba ta wuce ɗari hudu ɗari uku to kaga koma baya aka samu sosai a wayarwa da manoma kai su ma yin hakan a samu buhu in misali kana tunanin zaka zuba zoben ka a buhu biyar to samu buhu takwas ko tara ka zuba kawai daga ya cika kawai a dinke bakin sa a bashi ba he duga shi ya diddige ba saboda hakan yana jawo koma baya ga harkar kasuwar ta magana an shafe tsawon lokaci ana noman sobo a jihar jigawa sai da yanzu bayanan manoma da 'yan kasuwa suna nuna akwai yiwuwar samun wagegen gibi a harkokin noman sobo da kasuwancinsa shin ko me gwamnati ke yi don ganin komai ya daidaita alhaji muhammadu muktar birniwa shine shugaban hukumar kula da harkokin kasuwanci ta jihar Jigawa. Mutanen Jigawa abin da suke samu bai kai la'ada ba ga ainihin abin da suke sayarwa a matsayin a ce sun fita da shi kasashen waje. Domin fita da shi a wajen shine zai fi alfanu a gare mu. To amma kasancewar rashin yanayi yadda za ke fita da shi kai tsaye shine muke da matsaloli. Duk da National Expo Promotion Council sun yi ta bita mun yi ta tsare-tsaren bitoci da su da ganin yadda za a koya mutane yadda za su fita da ainihin zobo da kuma riɗi zuwa kasashen waje. To amma abin da yake bamu Matsala matsala ne ainihin kuɗin da zaka saya din idan loan aka ce za a bayar to za ga an yi magana collateral wanda collateral din manomin jihar jiga ba zai iya bada wannan collateral din ba kuma idan wasu dokoki aka kawo kan na wanda za su sa hannu da sauransu sai ka ga manomin jihar jiga ba zai iya samu ba to amma alhamdulillah a wannan karan mai girma gwamnan jihar jigawa malam umar namadi fca ya yi kokarin sa kuɗi a bank of industry wanda ya kai biliyan biyu ga 'yan kasuwa su amfana to amma su ma an ƙayyade 'yan kasuwar da za su amfana a can baya daga farko amma yanzu ya kasance ana ba 'yan kasuwa wannan kuɗi daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan goma don su sayi abin da suke bukata na harkar kasuwanci domin fita da shi ko kuma domin yi a nan yanayin jihar jigawa saboda haka gwamnatin jihar jigawa a tsaye take don ta tallafa wa 'yan kasuwar mu wajen samun kuɗi wanda za su yi amfani da shi wajen harkar kasuwanci wanda za a fita da shi kasashen waje ba lallai zobo kaɗai ba dukkan irin kasuwanci za a fita da su to amma abin da mai girma gwamna yake so shine value chain manufa mu noma zoba nan a nan a sarrafa shi a nan a mai da shi clean nan a yi cleaning din shi a sannan kuma inda dama ma a yi a sarrafa shi a nan da za su sarrafa shi su sarrafa shi a nan jihar jigawa idan lemo za a yi da shi idan alewa za a yi da shi mi juice za a yi da shi to ya kasance an kafa wannan kamfanin a nan jihar jigawa an yi waɗannan juice din ba don komai ba mutanen jihar jigawa za su samu aikin yi sannan za a samu tsari na kuɗin shiga a ainihin jihar jigawa wato revenue za a rage talauci za a rage kuma rashin aikin yi wannan shine abin da jihar jigawa ta sa a gaba take yi a harkar noman kuma ana so a koyaushe a yi shi a cikin cluster wanda za ka samu akalla akalla gonaki hamsin zuwa ɗari sun haɗa gu ɗaya gaba ɗaya a ce zobo su kai to ana buƙatar wannan to amma manoman mu ba su ɗauki zobo a matsayin shine abin da ya fi damun su kai tsaye ba zaka ga yawanci kashi saba'in daga cikin ɗari zaka ga suna haɗa zobo ne a gonar da suka yi gero ko suka yi dawa ko kuma su haɗa shi riɗi kage da zobo yanki kaɗan ne suke yin zobo kaɗai a cikin gonakinsu saboda haka zancen fidda zobo ƙasashen waje mu jihar jiga mun yi nisa tuntuni sannan kuma gwamnati a hire take tallafa manoma wajen samun jari ko masu yin yin sana'a wajen samun jari sannan kuma ana taimaka manoma da samun gonaki na aro da ake bayarwa don su yi noma kowane iri har da zobo a ciki gwamnatin jihar jigawa a tsaye take don ta ga kan cewa ta taimaka yadda abubuwa zai tafi yadda ya kamata wanda yake buƙatar rancen kuɗi dama zai je shi bank of industry ne kuma lalle ne ya kasance yana da ainihin business plan su za su gaya masa kuma sauran abubuwa da ya kamata ya tanada na neman rancen kuɗinsa da yake nema to amma dai magana ta zahiri shine su sun fi ba mutane loan kan su kai tsaye wanda yake na processing kai tsaye. Iya shirin da ke zuwa kowace ranar larba daga karfe takwas wannan na safiya shirin ma yana zuwa rana ta alhamis daga karfe bakwai shirin nan na safiya. Noman sobo na iya haɓaka tattalin arzikin Najeriya da inganta rayuwar al'ummarta, in ji masana. muddin aka ci gaba da saka hannun jari da tallafawa fannin zai ƙara samar da damar damarmaki ga 'yan najeriya tare da ba da gudunmuwa ga ci gaban tattalin arzikin ah, ƙasar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman wakilinmu na jigawa abdulkadir haladu kiyawa da injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.